الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لي عن جنك فيها شيئا ما هيك ان ما سكلوا da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV 3 a shirin muna na yinin ka ko yinin mai azumi nake muna sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a kokarin da muke yi na tattaunawa akan yadda za mu ribanci wannan wata mai albarka watan azumi inda za mu samu alkhairan da ke cikin shi in za mu ribatu da wato ladaddaki da gafara ta zunubai da ke cikin shi mu yi abin da allah subhanahu ta'ala zai ga cewa daga wurin mu cewa lalle da gaske muke muna son rahaman shi muna son gafaran shi muna son yantawa daga wuta mu yi magana akan cewa wata ne wanda zai koya muna da control inda za mu yi control in zuciyarmu mu samu azma da irada wato jajircewa da eh, nufi da zuciya mu yi abin da ya kamata wanda zai jawo mana alkhairai a mu da lahiranmu cewa wata azumi wata ne da za mu koyi wannan daga cikin abin da uh, watan azumi yake koya mana shine wato uh, tarayya a cikin wato musulunci wato haɗin kai gaba ɗaya uh, da yawa akwai ibaduka wayanda allah ta'ala ya sanya wa'inda yaushe suna nuna mana cewa mu haɗa kanmu mu zama abu ɗaya daga cikinsu akwai hajji da za a zo da baƙi da fari da ɗan ƙasa kaza duka a tattaru waje ɗaya ai ibada wannan maksad ne mai girma wanda allah ta'ala yake jawo hankalinmu ya nuna mana muhimmancin haɗa kai da tattaruwa da cewa za mu iya haɗa kanmu kuma shine ƙarfinmu shine abin da zai jawo muna rinjaye Daga ciki akwai sallah sallan da muke ta jam'i yan unguwa za su haɗa kansu a lokaci ɗaya to akwai kuma wani haɗi ma'anawi wanda za ka ji cewa a ma'anance ko da ba wai kuna waje ɗaya ba ne amma yanzu mutane gaba ɗaya sun yi tarayya da kai a cikin aiki ɗaya lokaci ɗaya kuke ɗaukan azumi wato lokacin hudowa alfijiri ku ƙare lokaci ɗaya da faɗuwar rana ko da kuwa ranar da alfijir yana bambanta a wasu ƙasashe da wasu wurare amma duk da haka cewa kasan cewa kowa sai ya ɗauki irin wannan lokacin matukan musulmi ne bai da wani uzuri kuna tare da shi a wannan jin yunwa ɗin tun daga huduwa alfijir har zuwa faɗuwa, ba wanda aka ba damar yayi rabin azumi yayi sha biyar ko ya biyar ko yayi goma Dukkanku kowa ya yi talatin abu ne bai ɗaya lokaci ɗaya yanayi ɗaya so wannan yana nuna mu cewa za mu iya haɗa hankulanmu za mu iya haɗa wato eh, rayukanmu mu zama abu ɗaya wanda sun zama kaman jiki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kal jasadil wahid kaman jiki ɗaya ko da ba mu tare da juna a waje ɗaya amma wannan alhissil ma'anawi haɗuwa ta ma'ana ta tara mu cewa dukkan mu yanzu kowa yin yake ji duk inda ka duba a yini na azumi kowa ka kaddarta cewa yin yake ji bai ci abinci ba inda baligi ne kuma bai da wani uzuri a ko ina yake a kowace ƙasa yake kenan za mu iya tarayya a wata manufa da za mu haɗa kanmu gaba ɗaya a cikinta to azumi lokaci ne da yake koya mana abu biyu a cikin wannan nizam cewa mu ɗauka tare mu aje tare kamar yadda sallah take koya mana bin liman sai ya yi mu yi mu kara kabbara bayan ya yi sannan in ya sallame mu sallame a lokaci ɗaya tsari komai abubuwan mu a cikin tsari shi ma azumi ya nuna muna idan da za ka ci abinci bayan sakan ɗaya da fitowa alfijir sunanka ka karya azuminka idan za ka ci abinci kafin sakan ɗaya da faɗuwar rana sunan shi ka karya azuminka kenan kana buƙatar wani irin dukka wani irin tsantseni wajen tabbatar da kayi daidai kayi saiti ka tabbatar da kana akan layin da aka tsara a musulunci cewa ka bi to wannan tsarin da Allah su ta'ala ya koya mana azumi shi ake so mu bi shi a rayuwarmu gaba ɗaya a komai muke yi mu zama masu bin tsari mu zama muna da wata iyaka duk inda Allah su ta'ala ya sanya shata doka Hadda da hududan fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyakokin Allah ya zalunci kanshi kenan wannan tsari musulunci na so ya koya mana cewa ga layin da ake kowa ya bi wannan layin ana cewa Allahu akbar na kiran sallah alfijir kowa ya daina cin komai ana cewa Allahu akbar Allahu akbar na faduwa rana kowa ya samu dama an sake shi ci abinci ya salam me yafi wannan tsari da wannan wato eh, kai matuka wajen wato bin ka'ida na wanda musulunci yake so ya koya mana su don haka yana koya mana bin ka'ida da musulunci yana koya mana haɗin kai cewa duk muna ji filin mu ɗaya abu ɗaya muke yi wannan zai jawo maka abubuwa da dama bayan cewa ya koya maka tsari zai koya maka ka dinga jin filin ɗin 'yan uwanka da suke cikin irin wannan hali musamman wa'anda wato ba su da abin da za su ci lokacin da ba azumi ba ba su da abin wato ci da rana kina haka suke jin yunwa haka suke shan wannan rana haka suke shan wannan wahala duk wannan azumi ne zai koya maka wannan ka ji cewa ka yi tarayya da su yanzu duk abin da kowa yake ji kai ma kana jin shi kuma yana nuna mana cewa musulunci addini ne bai daya ba wani yan babban kilas yan wani babban aji da yan ƙananan aji duk wanda man ya'mal min salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki nagari kuma shi mumini ne sawa'un mace ce ko namiji ba baƙiya ba cewa wannan 'yan babban gida ne 'yan wannan 'yan kaza ne a'a musulunci bai ɗaya in dai ka ji tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum don haka azumi yana koya mana wannan ma'anan cewa yanzu kowa da mai kuɗi har da shugaban ƙasa da minista da kowa mace namiji ma'aikaci ɗan boko farfesa da wanda bai da ko komai da wanda ya yi firamare dukansu dai idan dai musulmi ne baligai za su ɗau wannan azumi a kala ɗaya wahala ɗaya komai abu ɗaya za su yi wannan musulunci yana nuna mai sawasiya ba wani mai kuɗi da zai zo ce ni azumin nan ba zan yi ba in bada kuɗi na shi kenan ba zan yi azumi ba kana da lafiya kana da ƙarfinka ba matafi ba baka da cikin masu uzurin da Allah subhanahu ya faɗa to dole sai ka yi azumi wannan azumi wannan ibada ita ta kai wannan ta koya mana irin wannan haɗin kai na filin ɗaya sannan ta koya mana nizam tsari a rayuwarmu wanda cewa ba wanda ya isa ya keta wannan tsari kenan idan ka koyi wannan tsarin dan uwa kuma ka iya jurewa a gare shi to za ka iya duk tsarin da aka sa musulmi an san shi da bin tsari so amma idan aka ce gwamnati ta sa tsari kaza domin maslahanmu ko da a hanya ne ah, wajen masu bada hannu a hanya masu bada kaza duk ana kusan mu ɗauki tsari mu koya azumi wata ne da zai koya mana tsari kada mu kasance in fauda wato yan rashin tsari yan hayaniya yan wato wawa duk abin da aka zo kowa gashi na hargitse ba tare da muna da nizam ba ba tare da muna da tsari ba kamar yadda musulunci ya koya mana so kamar yadda muka sani musulunci yana da wannan tsarin to kuma yana bayyana sosai a cikin azumi kamar yadda muka ce a sallah ma akwai shi za a yi kira za a zo a tada ikama kowa ya bi idan kai da kai kafin liman baka da sallah dole sai liman yayi sannan ka yi ku sallame ya sallame sannan ka sallame wannan duk koyin tsari aikin hajji akwai watanni da ake dauka duk girman ka duk kudin ka ba ka ce za ka je ka kai aikin hajji a kai kadai a lokacin da ka ga dama ba akwai tsarin da aka sa haka shi ma azumi an tsara mashi wannan tsari wanda da shi ne za mu koyi wato ah, wato eh, tsayi da bin doka da oda aka ce maka ka tsaya nan ka tsaya a nan lokacin da aka buɗe ka wuce ka ce ka yanzu ka yi to shi kinan lokacin ka yi lokacin da aka ce kada ka yi shi ma za ka tsaya kada ka yi domin ka saba da irin wa'annan hudud da Allah su ta'ala ya sanya maka ka saba da tsayawa a boda da iyakoki inda Allah ta'ala ya ce a tsaya so don haka komai musulunci ya samu shi irin wannan iyaka wanda za a ce yau kaza. yarinya ce kake nema aure kafin aurenta duk wani abu ya haramta tsakanin ku da ita ran da aka ce an kulla dauran aure yau an zama dauran aure jos wannan ita ce boda yanzu ta zama halas gare ka da kafin nan duk abin da ya faru tsakanin ku wanda shari'a tana zunubi ne yanzu bayan haka lada ce musulunci ke da irin wannan tsari kuma duka ya kamata mu lura mu gano yana koya mana ne yadda za mu yi zaman mu na rayuwar duniya mu ji daɗi kuma sannan mu ji daɗin cewa muna biyayya ga ubangijin mahalicinmu kuma muna bin tsari da ya dora sannan yana koya mana cewa bawa baya zai dinga yin abubuwan shi gaba gaɗi ba ne kenan akwai dokoki da suka tsara mashi daga mahaliccin shi ubangijin shi mai gidan shi wanda shi zai ci yayi yayi ya bari ya bari domin duk saitanka ba za ka zo ka ce ni kai mai kiran sallah baka isa kai kiran sallah na yi mai ba na daina cin abinci sai na ci abinci na za tashi baka da azumi kuma zaka ka da kanka zaka ka jawo kanka uquba da azaba ta Allah subhanahu ta'ala haka ba wanda ya isa ya zo ci kai ladan ko rana ta faɗi ni yau na ce ba garin nan ko wani sarki ba wanda zai sha ruwa sai karfe shida yau eh, sai karfe takwas bayan an isha za a sha ruwa shi ma ba wanda ya isa ce haka kenan akwai ubangiji wanda shi ke tsara dokoki shi ke cewa ga yadda za a yi to yaya za ka yi dan uwa ya za ki dan uwa an ce ki bi wannan kin iya jurewa a tsarin azumi kin bi azumi din ne da aka ce kin bi sallolin nan amma Allah su ta'ala ya ce ga yadda yake son doka ta zamantakewa aure ko ga yadda yake so doka ta shiga da zaki ko ga yadda yake so doka ta yadda zaki mu'amala da mazaje wa'anda ba naki ba ba yan uwanki ba ko ya ce maka kai ga yadda zaka yi wannan mu'amala ko ya ce ga doka yanda zaka yi tsarin kasuwanci da cinikayya ka ce ba za ka yi ba ko ya maka rauni ka ɗauki wannan na azumi ya kamata ya zama duk ɗaya ne a wajenka wanda ya tsara wannan tsari ya ce a bi wannan dokoki shi tsara tsarin da ke kasuwanci shi ke tsara tsarin da ke sa tufafi yadda za mu sa tufafin mu maza ko mata wajen fitan mu ko kuma haduwa da waɗanda ba maharaman mu ba idan maza ne ko mata shi tsara yadda za a yi mu'amala tsakanin ma'aurata ah, yadda za a kyautata zamantakewa a yi mu'amala mai kyau bayan da kaga dama ba ka musguna yadda kaga dama ko ke musguna ko ke cutar yadda kika ga dama so duk wannan me ya koya mana azumi ya koya mana cewa akwai tsari kuma dole a bi shi bai daya yadda Allah ya ce ya koya mana akwai mai dokoki wanda ke shi ke tsara doka kuma dole ne a bi wannan dokan da ya tsara ya koya mana kuma cewa dukkan mu za mu iya zama bai daya mu haɗa kanmu mu zama muna yin wato abu lokaci daya a iri daya yadda tsari ya bayar su don haka ko da wata musiba ko wani abu ya same mu za mu iya jawo zo mu haɗa kanmu mu yi shi duka filin mu ɗaya duka mu ɗaya idan wani musiba ta samu ɗan uwanmu za mu iya haɗa kai gaba ɗaya mu zama kamar shi kal jasadil wahid azumi shi ya kai wannan yana koya mana jin cewa mu jiki ɗaya ne yana koya mana cewa muna ƙarƙashin wasu dokoki da tsari wanda Allah su ta'ala ya shata yana koya mana cewa kuma muna da tsari da iyakoki da dokoki waɗanda ka bi kuma za ka tsaya daidai su kada ka yadda ka fice daga cikin su kuma kada ka yadda ka zire ka shige inda ba a ce ka shige ba Allah sau ta'ala nake roƙo ya sa mu amfana da wa'annan darussa da muke koya a cikin watan Ramadan abinda Allah sau ta'ala yake ƙoƙarin mu koya na taƙawa na tsoron Allah a cikin wannan wata Allah sau ta'ala ya datar da mu mu koye shi mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi Allah sau ta'ala ya nuna muna wani eh, shiri lafiya ya sadar da mu da alkhairan shi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <laughs>